Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu yanzu 'yan bindiga sun kuma kai wani babban hari kan matafiya a kan hanyar Kaduna inda suka sace da daga cikinsu a cikin wata mota. Kafin tsunduma cikin kamaku rahoton yanda suka tare wannan mota suka sace mutane da yawa daga cikinsu da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon ku shi da zarar mun dora za mu sanar da ku amma idan ka taɓa dangwalawa ba sai ka sake dangwalawa ba ga cikakken rahoton miyagun 'yan ta'adda sun wa jerin wato wasu motocin wato matafiya 'yan kasuwa da sauran matafiya a hanyar kaduna wato birnin gwari a hanyar tasu ta zuwa kano Wani shugaban al'umma Muhammadu Umaru ya bayyana cewa lamarin ya ritsa wato da makwabtansu guda hudu da motar 'yan sanda da ta yi wato musu rakiya. ASP Jalige Muhammad wato mai magana da yawun 'yan sandan jihar Kaduna ya yi alkawarin zai yi tsokaci wato kan lamarin bayan ya samu cikakken bayani game da wato lamarin na wato satar waɗannan mutane da 'yan bindiga suka tare su suka kwashe su jihar kaduna 'yan bindiga sun sace matafiya da dama a kan hanyarsu wato ta kaduna wato zuwa birnin gwari wato a ranar larabar nan bayan kai musu wato hari kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito a halin yanzu ba a samu cikakken bayani ba wato kan harin da aka kai misalin karfe 11 amma an gano cewa mafi yawancin waɗanda abin ya faru da su gabaki ɗayansu 'yan kasuwa ne da ke kan hanyarsu ta zuwa kano babu shakka irin abubuwan da suke aiwatarwa 'yan bindiga abu ne wanda ƙuda ma baya ba wani shugaban al'umma wato muhammadu umaru ya shaidawa jaridar daily trust cewa Hudu daga cikin makwabtansa wato suna daga cikin waɗanda aka sace ya ƙara da cewa 'yan sanda sun yi wa motoci da suka kai wato wato sun yi wa motoci da suka kai ashirin rakiya wato inda ya ƙara da cewa akwai 'yan kasuwanmu kimanin mutum saba'in daga wato udawa kuma akwai wato wasu daga wato garuruwan da ke makwabtaka da mu a cikin jerin gwanan motocin wato a tsakanin udawa zuwa buruku da kuma wato a kan babban titin abin ya ritsa da wato makwabtana saboda mun kira wayansu amma 'yan bindiga ne suka ɗauka an gano cewa Wasu daga cikin 'yan kasuwan sun tsere cikin daji sannan suka kira 'yan uwansu suka sanar da su wato abin da yake faruwa cewa 'yan bindiga sun tare su sun kwace mutane amma su sun samu tsira. Duda dai ba a ce sun samu tsira ba domin suna cikin jeji domin ba su san hannun wa suke ba. Mai magana da yawun wato 'yan sandan jihar wato na Kaduna ASP Jalige Muhammad ya yi alkawarin zai yi magana a nan gaba kaɗan wato da zarar ya kammala wato bincike kan abin da ya faru. 'Yan sanda sun ceto wasu mutane da aka sace wato sun yi ram da su wato da suka yi satar shanu a wani labarin da muka tsakuro muku a halin yanzu. Rundunar 'yan sandan jihar Kogi ta ce ta ceto wasu wato mutum biyu da aka yi garkuwa da su wato akan babban titin a jakuta wato zuwa itobe da ke jihar jaridar daily trust ta rawaito cewa wato kakakin rundunar 'yan sandan dsp waliya ma'aya ya sanar da wato hakan yayin hira da manema labarai a ranar litinin a babban wato birnin jihar na lokaja. ya ce sun ceto mutum biyu ne wato bayan 'yan sanda sun bankaɗo wata wato ƙungiyar 'yan daba da ke addabar masu wato ababen hawa a kan babban titin kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito hakan a ranar 18 ga watan disamba na shekara ta 2021 wurin karfe 4 mun samu labarin cewa 'yan daba sun rufe babbar hanyar wato da ke tsakanin nepa da kuma askol wato ta hanyar shiga itobe zuwa a jakuta wato inda suke ta harbe-harbe domin wato tsorata jama'a jami'anmu sun gaggauta ɗaukan mataki inda suka garzaya inda lamarin ke faruwa tare da buɗewa 'yan daban wato wuta hakan ya sa suka tsere zuwa daji sannan aka ceto mutum biyu ana cigaba da wato ƙoƙarin danko wato 'yan daban da suka aiwatar da wannan lamari babu shakka dai irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sai dai mu ce Allah ubangiji ya kawo mana wato saukin su da wato ƙarshen su na 'yan bindiga da suke aiwatar da irin wannan ta'asa akan al'umma to masu mu shi me za ku ci a dangane da wannan ta'asa da 'yan bindiga suke aiwatar ya kamata 'yan uwa 'yan najeriya ko da mutum baya ƙasar nan in dai kai ɗan cikin ta ne ya kamata ka yawaita yi wa najeriya addu'a wajen waɗannan abubuwa Allah ya mana maganin su kuma ka zalika dukkan wani wanda ya saurari wannan bidiyo in dai kai mai kishin musulunci ne da kuma ƙasarka ko da ba a yankinka ake irin wannan abu ba ya kamata ka saka abin a cikin zuciyarka ya zamanto kana jinsa kamar a jiharka ake abin kamar kai abin yake faruwa da kai bi ma'ana ka sanya abin a ranka wajen yi wa 'yan uwanka da suke wancan yanki Sokoto, Katsina da zamfarar da sauransu da abubuwan da suke faruwa da su ka ringa masu addu'a Allah Ubangiji ya kawo masa ƙarshen wannan abu domin masifa ita yaɗuwa take yi idan kana kallonta a can baka zo kayi addu'a ba wataran da sannu zaka ganta a kusa da kai muna fatan allah ubangiji ya mana ƙarshen wato waɗannan 'yan ta'adda da suke addaban najeriya dukkansu allah ya tarwatsa mana su ya mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu shugabanninmu allah ya riko da hannunsu ya sanya su gane cewa muna cikin wani hali hankalinsu Allah ka karkato mana da shi su ya dawo kanmu mu talakawa su ji kokenmu kuma su yi mana abin da ya dace Allah Ubangiji ka ƙara ba mu shugabanni na gari.